ai malam abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma wallahi rahamar Allah ce kawai a kansu rahamar Allah ce amma yadda abin ya kazanta ya munana wallahi malam Allah mai haƙuri ya alfasha wani ne matarsa ita ta kama shi right handed yana ɗaukan yatta uwa ɗaya uba ɗaya yana fita da ita kuma yatta matan aure ce yatta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma matar aure shi kanwar yake aure kanwar ita ta kama su aka tada rigima wannan matan fa ko bazawara ce bai halatta ya aure ta tun da yana auren yar uwarta wannan matarsa ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da uwar yarinyar ita matarsa yar matarsa ta rasu yarinyar ba ta wuce shekara biyar ko bakwai ba ta roƙe shi za ta riƙe yar yatta domin yara biyu ko uku ta mutu ta bari ya ba ta izini ta ɗauko yarinyar a hannunsa ta yi firamare ta yi sakandare ta yi komi a hannunsa ta girma ashe yadda yake raba kwana da matansa haka yake raba kwana da yarinyar ba haƙurin Allah ba ne kawai akan wannan in aka jijjiga wani fila akwai mai zaman lafiya wallahi babu matar aure yanzu matar aure ta je ta yi zina ba wani abu bane a cikin mutane ba wani abu bane tana da mijinta tana soyayya da wani tana da mijinta tana soyayya da wani a waje